Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma biyo voahausa.com. hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 26 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Koriya ta Arewa ta buƙaci Amurka ta biya ta dala miliyan biyu da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibi ba Amurke da ta taɓa tsarewa. wasu rahotanni da ba a tantance ba na nuna cewa da amurka da china sun fara ginda ya sharuɗa masu tsauri ga malaman jami'a da ke kai komo tsakanin ƙasashen biyu shugaban amurka donald trump ya musanta cewa ya taɓa bayar da umarni ga babban lauyan white house da ya kori mai bincike na musamman robert mueller kanin labaran kenan to bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara jihar borno mai fama da matsalar tsaro za kuma a ji yadda wasu mutane goma sha biyu suka ɗau kasada suka tsere daga wani kogon da aka ɓoye su. akwai wani malami malam mahmud da ake cewa shi ya ware hita to da ya hita gani in suka dawo wannan cikin goma sha biyu duka kashe maza su gudun tsinar da rai ya kai kilo arba'in zuwa hamsin kun ba ruwa kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Koriya ta Arewa ta buƙaci Amurka da ta biya ta dala miliyan biyu da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwaleji da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016 wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata a cewar wasu rahotannin jaridar Washington Post. Wasu majiyoyi sun faɗa wa Post ɗin cewa babban wakilin Amurka da aka aika don dawo da ɗalibin mai suna Otto Wambia wanda ke sume tun a lokacin ya saka hannu akan wata yarjejeniya ta biyan kuɗaɗen jinyar bisa umarnin shugaba Donald Trump. an dai tura takardar biyan kuɗin zuwa ma'aikatar kuɗin amurka amma ba a fayyace ko shin gwamnatin amurka ta biya ba A wani saƙon Twitter da sakatariyar yada labaran fadar White House Sarah Sanders ta tura ta ce, Ba za mu yi magana a kan tattaunawar da muka yi kan wanda aka yi garkuwa da shi ba, wanda shi ne dalilin da ya sa tattaunawar ta zo da nasara a lokacin wannan gwamnati. Wasu rahotanni da ba a tantance ba na cewa da Amurka da China sun fara gindaya sharuɗa tsauraran sharuɗa ga malaman jami'a da suke kai komo tsakanin ƙasashen biyu, wanda hakan ya jefa masana cikin damuwa game da abin da hakan zai haifar ga dangantakar shugabannin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. A cikin 'yan makonnin nan, kafafen yada labaran ƙasashen biyu suna ta yada labarai kan irin waɗannan malaman. wanda waɗanda wasunsu sukan sun sha kai komo tsakanin China da Amurka sai kawai kwatsam aka shaida masu cewa daga yanzu ba za a yadda su ci gaba da irin wannan zirga-zirga ba ɗaya daga cikin malaman jami'a na China masu bincike manyan laifuka wato FBI sun tsare shi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Los Angeles a watan Janairu yayin da yake shirin komawa Beijing a cewar jaridar New York Times. jami'an sun karbi fasfot ɗinsa suka kuma soke bizar zirga-zirga ta tsawon shekara goma da ta bashi don kai komo tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya umarci babban lauyan fadar White House na lokacin Don McGinn da ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller don ya gurgunta binciken da Mueller ɗin yake yi kan alakar kwamitin yakin neman zaben Trump da Rasha a zaben shekarar 2016. Ba kamar yadda kafafen yada labaran ƙarya suke ta shararawa ba. ni ban taɓa gaya wa babban lauyan fadar white house na lokacin don Magen da ya kori robert mueller ba duk da na da iko a shari'ance na yi hakan abinda trump ya faɗa a cikin wani saƙon twitter jiya alhamis kenan idan ina so na kori mueller ban buƙatar Magen ya yi hakan zan iya yi da kaina a cikin rahoton da aka fitar makon da ya gabata mula ya faɗa cewa ya kira magen har sau biyu a gidansa a watan a watan Yuni shekarar 2017 kuma ya umarce shi da ya rusa kwamitin bincike na musamman amma mula ya ce magen wanda ya shafa watanni biyu a matsayin babban lauyan white house kafin ya bari a watan oktoba bara ya damu da abin da trump yake bukata ɗin amma bai yi niyyar ya yi abin da yake bukata ɗin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Farmakin da gamayyar sojojin da Amurka ke jagoranta da suka kai a yunkurinsu na fatattakar kungiyar IS daga birnin Raqqa na ƙasar Siriya ya hallaka fararen hula sama da dubu ɗaya da ɗari shida bisa ga sakamakon wani bincike na haɗin gwiwa na ƙungiyar Amnesty International da ƙungiyar Airwars da aka fitar jiya Alhamis. Rahoton ya ce mace-macen sun faru ne sakamakon dubban hare-hare ta sama da Amurka da Burtaniya da kuma Faransa suka kai, sannan kuma sai farmaki da manyan bindigogi da Amurka ta kai a raƙa a tsakanin watannin Yuni da Oktoba na shekarar 2017. sojojin gamayyar sun lalata garin raka gaba ɗaya amma ba za su iya share gaskiya ba a cewar donatella robera ta ƙungiyar amnesty international Ƙungiyar IOWAS da ƙungiyar Amnesty International sun yi kira ga sojojin gamayyar da su kawo ƙarshen ƙaryata adadin fararen hular da suka mutu da kuma barnar da farmakin da suka aikata a raƙa. Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce faɗan da ake yi don karɓe iko tsakanin gwamnatoci biyu abokan hamayya ya juya ya koma na makota fararen hula a fagen daga. yanayin halin da jama'a suke ciki a Tripoli da kewayensa yana ƙara ci gaba da ƙazancewa a makonni uku da suka gabata abinda ƙungiyar Amnesty International ta faɗa jiya Alhamis kenan. Abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar su asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda suke cikin wani mawuyacin hali daga tashe-tashen hankula da aka shafa shekaru takwas ana yi sun ci gaba da tagayyara. Ƙungiyar ta ce makaman roka da ake harbawa ya sa ya zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji raunuka. Muhammad Hafiz da aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu fara yada zangon ne a jihar Borno inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wata ziyarar aiki a wannan jiha mai fama da kalubalen tsaro. Haruna Dauda gare ka. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce gwamnatin za ta yi iya duk mai yiwa daga cewa ta 'yanto ɗaliban nan 'yan mata na garin Chibok da kuma ɗaliban nan na makarantar Dabci da ake kira Liya Sharebu da ma sauran mutanen da yanzu hakan 'ya'yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su shugaba muhammadu buhari ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya kawo ziyarar yini guda a garin maiduguri da buɗe wasu ayyuka da gwamnan jihar borno ya kaddamar da suka da makarantu da rukunin gidaje da ma wasu tituna da ke cikin garin maiduguri due to the peculiar ya ce mai da hankali da gwamnatin jihar borno ta yi akan harkokin ilimi abu ne mai mahimmancin gaske saboda matsalolin tsaro da aka fuskanta na 'ya'yan kungiyar boko haram a jihar wanda a shi shine su ma haramta karatun bokon gaba daya wanda kuma mun ba za mu yadda da hakan ba. They abducted school girls at government secondary school Chibok ya ce waɗannan mutane sun ɗebe ɗalibai a makarantar mata da ke garin chibok da ma garin tafci a jihar yobe kuma abin takaici ma shine har yanzu waɗannan sauran ɗaliban suna nan a hannunsu amma kamar yadda nake faɗa a kullum za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun 'yanto su a matsayina na shugaban ƙasa kuma uba ɗan Najeriya. Ina taya duk wani ɗan Najeriya da 'ya'yan ke wannan hali bakin cikin wannan yanayi. Gwamnati za ta yi duk iya mai yiwa na ganin cewa ta sake haɗe waɗannan yaran da iyayensu a cewar shugaba muhammadu buhari na najeriya shi ma gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya yi jawabi ga shugaba muhammadu buhari yana mai cewa ya ce mai girma shugaba shekaru goma da suka gabata shekaru ne da mutanen borno suka shiga wani mummunan yanayi sakamakon rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram wanda kuma talauci da karancin ilimin zamani na ɗaya daga cikin abin da ya haddasa wannan rikici. Da has been an relationship between poverty, climate change, and lack of access to education. ya ce akwai dangantaka mai karfin gaske tsakanin rashin ilimin zamani da kuma talauci don haka ne ma cikin shekaru takwas da suka gabata dole mu karfafa abin da ya shafi hanyoyin neman sana'o'i ga matasanmu wajen harkokin noma da ma taimaka masu ababen da za su dinga juyawa shi ma mai alfarma shehun borno alhaji abubakar umar ibn galbe el kanami ya so ma ne ba wa shugaba muhammadu buhari na najeriya game da ziyarar da ya kawo jihar kamar haka ya ce rinka ba zan kammala jawabi na ba tare da nuna goyon bayana da kuma jinjina maka game da wannan gudunmawa da ka ba al'ummar jihar Borno da mashiyar Arewa maso gabacin Najeriya baki ɗaya ba wanda suka fuskanci munanan hare-hare cikin shekaru goma da suka gabata wanda ma dubban mutane da basu ba su gani ba suka rasa rayukansu wasu kuma suka zamo 'yan gudun hijira dole ne in yaba maka shugaba da mu mun gani a ƙasa dan ada ba haka muke ba a cewar mai martaba shehun borno alhaji abubakar umar gabe ibn alkanami wannan ziyara dai ita ce irin ta na biyar da shugaba muhammadu buhari ya kawo jihar borno sai dai ita ce kuma ta kasance na farko da shugaba muhammadu buhari ya bude ayyukan da gwamnatin jihar borno ta yi tun hawar gwamnan jihar borno horabrun kashi shatima shekaru takwas da suka gabata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna daga jihar Borno kuma bari mu je can kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar inda wasu mutane goma sha biyu suka ɗau kasar da suka ƙetara ko suka tsere daga wani kogon da masu neman kuɗin fansa suka yi garkuwa da su. Haruna Mamman Bako gare ka. Waɗansu mutane goma sha biyu ne suka samu kubuta daga hannun masu garkuwa da jama'a a kan iyakar Nijar da Najeriya gefen jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Abdulkarim didi ɗaya ne daga cikinsu ya bayyana muna yanda suka samu arcikewa har suka samu kubuta daga hannun waɗannan masu garkuwa da mutane sai an ba su kuɗaɗen fansa. Addu'a ce da roƙon Allah ya mutane Allah ya kubutar da mu. Dama da sahi suna buɗe mu sai da daddare bayan isha sai su kile mu da sarka eh macijin ya taho ne za a shiga sai dan tsoho ya ganshi direba sai ce ga maciji ne da ya shigo ana bugun shi sai zulcin cikin laman da sai muka hito gaba daya to dama yaro guda ne suka bar mu shi akwai wani malami malam mamu da ake cewa shi ya wara hita to da ya hita ma gani in suka dawo wannan cikin mu goma sha biyu matsala za mu samu duka kashe mu za su an ba su kuɗi sun yi liberansu sai mu sha biyu muka yi saura gudun tsire da rai ne kowa ya da kansu ke ya kai kilo 40 zuwa 50 da gudu kun ba ruwa a jirage suna fatiri gasu suna jiwa mini muna ji gasu muna gani jirgi takwas hudu biyar sai su shiga inda wani jirgin ya kwana kana ganin shi wurin laman da muke gasu kana gani har sojojin da ke ciki kana gani sai yan da jirage za a fatiri motoci ba su shiga gaskiya mun sha wahala yan uwa da iyalan waɗanda suka ɗibi ko ga zakara daga hannun masu satar mutanen sun samu kawunan su cikin damuwa tun lokacin da aka sace yan uwar nasu yayin da abin ya rikida zuwa farin ciki da murna mai yawan gaske a lokacin komawar kubutattun cikin iyalansu kamar yadda za ku ji daga bakin mahaifiyar abdulkarim dandidi da matar shi bayan sun tsira daga hannayen masu satar jama'a suna neman kuɗaɗe. Na ka ji daɗi da dawowai, na ji dawowai. Ubangiji Allah ya sa albarka. Lokacin da bayanan kuka ne ta ina ta Allah, ɗana ya bar iyali ɗa tara, Allah za ya kashe man nace ko in tai da kaina in tai wurin su su halbike ni su ba shi su ba ni shi ya zo wurin iya ne haka na shiga ina kuka da hawaye na shi ga matsala da Allah ya ba dana bai barni ni da yanwa ba bai barni ni da kishirwa ba da ni da diyan shi har dangin shi ya ɗauka da matar shi da dangin shi kowa sai ya ban shi yake da abin arziki ai sai ne murna kuma ne kukan daɗi ne kukan daɗi ne na murna yanzu fatan mu dai ubangiji al'umma su neman shirya ne wannan mutane Allah ya shirya su ba hakan ga ubangiji Allah kawo maganin su daɗi na ji na yi kukan farin ciki ubangiji Allah ya tsarewa can wurin dada sai dai addu'a muke ta yi bana ta ya bar biya ta abin da ke na Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna, a mu na hantsi za a ji wannan. jatumana ta je kauye ta je duba 'ya'yanta da daddare misalin karfe biyu suka je suka dauke ta suka tafi da ita daji cikin daji tsaki ba daki ba komai ruwan sama yana ta dukanta a can har kusan kwana biyar suka tambaye ta namban wayan danta a cikin wayanta sai ta nuna musu namba na sai suka kira ni suka ce su suka dauki jatumana kuma suna neman kuɗi a wuri na da farko suka ce min suna son miliyan na je musu ni ban da miliyan ɗari ban da ma hanyar miliyan ɗari maganan kuɗi suka nuna ba kuɗi ba za su sake ta ba to To sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan bar mu koma gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan saran maciji musamman a wannan yanayi da muke halittun da ke ɓoye kan fito don shan iska muka ga ya dace mu tattauna akan saran maciji wanda kan saki dafi a jikin wanda ya sara. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta ashafa kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa dr isa adamu mavo barka ah, da warhaka masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan illar saran maciji lallai illan saran maciji ah, yakan auku ne kamar da muka sani cewa maciji zai sari mutum daga baki ga wurin eh, ya canza yanayi jini na fitowa ko kaga wurin yana zafi sosai ko wani abu lallai akwai dafi da ke faruwa sai zamto cewa mai shi yana cikin wani yanayi sosai na bukatan taimako a lokacin me ya kamata a yi wa wanda maciji ya sara a lallai akwai abubuwa da ya kamata a yi ma wanda maciji ya sare shi saboda a wannan lokaci zai bukaci taimako sosai saboda lokacin da maciji ya sare shi wurin zai fi zafi sosai yana ciwo alama bai iya ma daga kafarsa misali sannan a akwai wasu al'amura a jiki misali kaman abin da ya shafi ko dama yana jin yunwa ko dama jikinsa bai da karfi ya gama gajiya to nan wasu alamomi ne ko alƙalma da suke taimakawa wurin ya zamto cewa yana buƙatan taimako sosai a lokacin na farko idan ya zamto ya ya sa riga da ta tsoke jikinsa sosai ta manne da shi yana da kyau a cire masa riga ya sha iska sannan takalma da suke sa su rufe kafansa gaba daya yana da kyau saboda a wannan lokacin yana buƙatan shan iska kuma a lokacin saboda wannan abin da ya faru zai canza yanayin eh, tafiyar da ayyuka na jiki sannan ya kai ga har zazzabi ko ya kai ga zafin jiki da kuma zufa da sauransu ciwon da macijin ya bari faya za a yi za a wanke ne ko me ya kamata a yi masa kafin ko a garzaya da shi asibiti ma a lallai duk lokacin da maciji ya sa wani haka zai iya zaman tohala yana tafiya da abokinsa ko wani makwabci ko wani da haka dai a kusa da hanya misali wani ma zai ki tarar da e, macijin ya sare shi bai ba kowa kusa da shi ya ihu ko wata kara wata alama da za ga mutane sun ruga sun zo saboda su taimake shi lalle a wannan lokaci kamar da magana yana bukatan ya sha iska sosai a taimaka masa ya samu shan iska sannan kuma idan ya zamanto wurin yana fidda jini sosai lokacin kin ga za a kamata a roga da shi asibiti amma abin da ya kamata a yi ba an taimake shi ya sha iska in aka yi nasara wurin kashe macijin muna iya bada shawara wani lokaci ma har a dauki macijin a ruga zuwa asibiti saboda zai taimaka wa likita a asibiti ya san cewa wani irin maciji ne saboda wasu macizai suna da guba sosai suna da dafi sosai a jiki jiki su haddasa wasu ah, abubuwa da jiki da yawa wanda bai kamata haka ya kasance ba to lalle zuwa asibiti da macizin yakan iya taimakawa aka samu wannan damar sannan kuma a sa da za a yi wani lokacin da ya faru a mai da shi wani wuri misali kamar ko a ah, karkashin bishiya ko wani wuri da zai sha iska sosai saboda mukan ba da shawaran sa saboda wani lokaci macizai sukan to guda biyu ko uku suna tafiya tare hala ko mace da namiji yana iya faruwa to lokacin da ɗaya wannan cizo ko wannan harbi to ba a san kuma daga baya ko biyu ko ɗaya da suka rage daga baya in mutane suka zo suka cika kansa suna wasu abubuwa sun cinkoson mutane ana ya samun wani wata matsala daga baya kuma ko wani maciji daban ya sake taba wani daga cikin wanda suka zo kawo wannan gudumawa to lai daga wannan kawai sai a ruga da shi zuwa asibiti saboda nan za a je a masa magani sannan kuma a kula da shi sosai a asibiti to likita idan maciji ya sari mutum a nan take dafin yake masa illa abin da ya shafi dafi a saran maciji yakan ta'allaka ne akan yanayin macijin saboda kamar da muka sani akwai macizai eh, wanda suke da guba suke da dafi sosai yadda muke kiran su venomous wato suna da kenan guba sukan haddasa dafi sosai a jiki in dai haka ya ta faru zaki tarar da jini yana fitowa sosai yana gudu sannan daidai zaki inda macizin ya taba zaki ga yayi ja sosai bi ma'ana tsokar wurin ta san cewa ga abin da ya faru sannan shi karan kansa kafar bai iya daga kafar saboda ta riga ta nauyi ko kuma ta fara kumburi ko wani abu to wannan alamomi da ake ganin su su daga wurin sukan nuna cewa lallai macijin da ya saba shi lallai maciji ne mai guba sosai to lallai dai sai a garzaya da shi zuwa asibiti amma wasu lokuta zaki tarar da wasu macizan tunda ba masu guba bane eh, zaki tarar da wani ma shi kadai macizin kan iya sare shi ko ya taba shi bayan minti goma ko ashirin shi da kansa kuma sai ga na dan lallaba ya tashi ya tafi gida da kansa halama shi zai ba da mutane labari ga abin da ya faru kin ga haka hakan ta faru ne kawai saboda macijin da ya taba shi ba mai guba bane wani lokaci aka fi samun matsalar saran maciji Lalle lokacin da aka fi samun matsala irin wayannan lokuta kamar yanzu da muke cikin zafi yawanci matsalan an fi samun matsalan cizon macizai da ma kunamai da sauransu saboda su ma kamar da muke yan adam mukan buƙaci shan iska su ma sukan buƙaci shan iska misali wurare abin da ya shafi kamar cikin gine-ginen gidaje da wasu wurare da aka tattara wasu yan kayaki ko wani abu to ko ma rami daga ramin maciji yakan iya fitowa saboda ciki zafi ya dame shi zai fito sai ya sha iska to kin ga tunda ana zaune wuri guda akwai alama ko yanayi zai iya sa a zo ana mu'amala tare ko ana yawo mutum na tafiya ya zamto cewa maciji ya taho daga nauri kuma ya taba shi ko kuma wani lokaci zai iya taka jelar macijin misali ya jiyo kuma ya sake saransa saboda duka ana tare saboda zafi kowa ya bari kamar mutum zai bar daki ya fito sha iska su ma sukan fito wuraren su ko inda suke boye su fito saboda su sha iska to gaskiya muna kira ga mutane a wannan lokaci su san cewa a wannan lokaci da ake cikin zafi irin wannan lokaci ne ake yawan samun wannan matsaloli na cizon macizai sosai to likita yaya ake jinyar wanda maciji mai dafi ya sara lallai bayan an kai shi asibiti mai da wannan matsalar za a yi kokarin wanke inda macizin ya taba misali inda ma jini yake fitowa a tabbatar da an tsaye da jinin ko ta wurin wankewa ko ta wurin wasu magunguna kuma daban kama daga allurai da sauransu wanda zai taimaka a ga cewa an jinin ya tsaya saboda rasa jini a gurinsa a wannan lokaci kuma babbar matsala ce a lokacin ganin muhimmancin jini a jiki misali sai kuma abin da ya shafi jinya daga baya kamar da na bayani dazu in yana da wasu matsaloli a jikinsa kuma yana da kyau tun da ya zo asibiti zai ga likita likita zai zo ya ba shi magani kuma ya abubuwan da ya kamata dai a masa a wani lokaci to zai taimaka masa wurin ya samu sauki sannan mu magana da zo abin da ya shafi guba na maciji in dai Allah ya sa an gano cewa da sauri asibiti cewa macijin mai guba ne to lalle ana ya daukan matakai na abin da ya shafi magunguna akwai magunguna musamman da ake badawa na wannan magunguna na wannan macizai da suka sare mutum inda suna da guba sosai to kin ga bayan masa wannan allurai kuma Allah sa an sai da jinin to ana iya kuma sa zuwa su lokuta a ga yanayin yadda yake misali a asibiti muna kiransa observation za a yi kula da shi ana ganin to ya abubuwan sun tsaya ko kuma zuwa gaba lalle wannan zai taimaka idan Allah ya sa zuwa su lokuta aka gano cewa ba wata matsala tare da shi to kuma ana iya sallaman sai koma gida da wasu magunguna da ya kamata ya sha saboda ya samu saukin raɗaɗi na wannan ciwo da ya samu idan maciji mai matukar dafi ya sari mutum wasu irin illoli zai iya haifar masa yana sa zafi sosai wato ciwo ɗazu na maganan cewa kafar sa lokaci ma wasu ba sa iya daga kafan su saboda na ɗaya daga cikin wannan guba misali kafa za ta kumbura sannan bai iya daga ta a lokacin sai an daga masa to kin ga ga kuma zuban jini da yawa sannan ciki daga ciki tsoka da wannan maciji ya taba daidai wannan gurin zai zamanto yi ja sosai saboda abin da ya faru misali to kin ga wayannan alamomi da suka yi kamar da ne bangare da cewa in dai macijin ba su da macizan ba masu guba ba ne? yakan kai ga ma mutum da kansa ya dan zauna wasu lokuta kuma sai ya tashi ya wuce da kansa zuwa gida ko inda ya nufa misali to kin ga kenan guban da yake tare da macizin shi yake haddasa wannan eh, mutum ya tambaya ji cewa wurin na masa zafi sosai alama bai iya komai a lokacin sai an masa idan maciji mai matukar dafi ya sari mutum yakan iya haifar masa da wata illa abin da ake yawan samu a matsayin eh, illatuwa ko abin da shafi matsala da yake faruwa wurin eh, guba na maciji shine dai wannan zuban jini da yake faruwa da yawa sosai za ki ga jini yana zuba sosai a yi ta wasu abubuwa wani lokaci har asibiti maza ci ga ana ana ta kokarin tsaye da jinin amma jinin ya ki tsayawa saboda matsala na wannan guba da take faruwa misali a jiki bayan ya samu wannan matsala ta cizon maciji a asibiti in dai ya zamto cewa an dauki wasu lokuta jini bai tsaya ba to akan yi ta wani lokaci har kan kai ma a sake haɗu a zauna likitoci su zauna su shawara a tsakanin su su ga yadda za su magance wannan matsala to lallai bayan wannan sai dai daga baya in ya zo da jini da yawa saboda matsalan da muke samu shine kamar yawancin mutanen mu da suke karkara ko manoma ko masu aiki a jeji misali za shi sarar da abun ya faru a daji misali da nisa daga cikin gari kafin ma a kawo shi cikin gari halajin ya yi ta zuba da yawa to lallai wasu har ma da ƙarshe sukan iya rasa rayuwarsu saboda an kawo su asibiti a kurarren lokaci bayan jini ya zuba sannan gumin da ta shiga cikin jikin ta haddasa masa wasu damoyi a cikin jiki misali kama daga zazzabi ko wani lokaci ma rashin sanin inda yake wanda muke kiransa loss of consciousness ya zamto cewa ma bai ma san inda yake ba to kin ga wannan matsala kafin a zawo a dauko shi a kawo cikin gari da za a kawo shi asibiti yana iya samun yakan iya shiga wata matsala har ma wasu kan iya rasa rayuwarsu. To likita wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin yadda za su kare kansu daga cin karo da hatsarin saran maciji? Lallai zan ba da shawara kuma zan yi ta'aliki kamar abin da ya shafi kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Organization lallai da kuma masu tsaftan muhalli suka fito da wasu matakai ko alƙaluma da ya kamata mu bi saboda mu tabbatar da mun nisanci mu da kan mu game da ah, cizon macizai ah, na farko shine ah, ya zamto cewa ɗaki ko gida da muke misali a cikin gida ba mu tara wasu 'yan kayayyaki da yawa a cikin gida yadda ba a ɗaukan su aka yi ba kuma ba amfani da su aka yi ba sai kiga wannan guraren sun zamanto wurin buya ne misali ga irin wayannan dabbobi kama daga macizai ko kunamai ko sauransu lalle mataki na farko kenan na biyu kuma ya zamto cewa ɗakuna ko da ɗakuna da muke buɗewa a sha iska ko taga ko wani abu ya zamto cewa kar mu bude da yawa mu jima saboda wani lokaci abin da ke faruwa anan shine bayan an bude kofa ko taga ko wani abu a jima a bude misali sai ki tarar da eh, wannan eh, dabbobi sukan shiga daga waje ko kama daga macizai ko kunamu misali daga waje su shigo kuma cikin daki su zauna ma a daki baka sani ba saboda kofar eh, ka a bude ko wani abu misali ko taga to kin ga kenan ya kamata idan aka bude aka sha iska a sake kuma rufe su saboda kar a dauki lokaci har ya kai ga su ma sun fito daga jikin gine-gine a waje sun sake zuwa kuma sun shiga cikin inda muke na uku zan ba da shawara duk lokacin da aka samu wannan matsala to kar a zauna kuma a ce za a wani abu a gida ko za a zauna a yi wani abu haka kawai abin da ya shafi maciji gaskiya a ruga zuwa asibiti saboda akwai kwararru likitoci a asibiti su suka karanta kuma sun sai da za su yi wasu al'amura haka abin da ya shafi cizon macizai za ki wani lokaci an ce a zauna a shafa wannan ko a wani ya zo da wata shawara a yi amfani da wannan magani ko ya sha wannan to gaskiya wannan yakan iya daukar lokaci halama in zai yi din misali to amma gaggawan kai shi asibiti wannan shine taimako da ya bukata bukata na farko kuma an yi shi inda zai je ga likita likita zai gan shi kuma a fara wasu abubuwa da za a taimake shi a lokacin musamman abin da shafi zubar da jini saboda na sha ganin wannan sosai za ki ga mutane jini ya zuba a jikin su da yawa har ma wannan zuban jinin kawai fa banda ma abin da ya shafi ko gubar macijin zuban jinin kawai musamman ya sa sun shiga wani hali musamman to kin ga kenan su ruga zuwa asibiti shine mataki na farko da ya kamata su yi su taimaka a wannan lokaci masu sauraron mu kada da ya kusha afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Muhammad Baballe da labaran duniya amman fa a takaice. Koriya ta ta buƙaci Amurka ta biya ta dala miliyan biyu da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwaleji da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016 wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata a cewar Washington a cewar wasu rahotannin jaridar Washington Post. Wasu rahotanni da ba a tantance ba sun ce da Amurka da China sun fara gindaya tsauraran sharuɗa ga malaman jami'a da suke kai komo tsakanin ƙasashen biyu, wanda hakan ya jefa masana cikin damuwa game da abin da hakan zai haifar ga dangantakar shugabannin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. shugaban amurka donald trump ya musanta cewa ya umarci babban lauyan fadar white house na lokacin don McGinn To masu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga 'yan uwa da iyalan marigaya mama Amina Ilyasu wacce aka fi sani da mamar Lawan wadda ta rasu a Abuja aka kuma jana'izar ta a Matazu jihar Katsina ranar Talata Allah ya rahamshe ta a yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mana wannan lokacin da Smith ni Ibrahim Ibrahim Kalmasi ba ke cewa sai kuma da hantsin. VOA Afrique.